na farko yana tambaya yana son ƙarin bayani akan a sana'an cryptocurrency shin kudaden da ake samu sun halatta shi fa abu yawanci halacci da haramci yana shigowa cikin shi ta yanda aka yi ba a cikinsa shi kansa ba idan gwamnati ta ce ta yadda ita kudinta daga yanzu me ake ce masu ba ba takarda ba ne me sunan shi ba ba takarda ba ne ayin ka lura ko mu yanzu transactions din da muke yi za a ga mutum kila ya yi transactions din naira biliyan ɗaya amma da ƙyar a ciki ya yi na naira miliyan goma da takardun kuɗin da figos ne kawai arkam ne gwamnati ta ce yana da wannan kuɗin a aji nan fa ko gwamnati ta ce yana da wannan kuɗin a aji shikenan sai ya ta kawai lissafi wannan wajen masanan tattalin arziki wato inda za su gaya mana yadda wasu ƙasashe da suka mai da kuɗinsu ma'auni suka cuci sauran ƙasashen duniya a daidai nan wajen to za su wallafa littafi akan wannan Allah ya gyara mana wani ya zo yana mun bayani irin an sa shi wani aiki to aiki ne da ya shafi dai wani aiki da <clears throat> su suke bukata a ƙasa to sai yake nuna mun irin kuɗaɗen da aka aje masa irin da abin da sai ina mamaki irin ɗan abu kaɗan za a ce kuɗi ne matukan yawa ina mamaki ta ce ah, ya ce, to kai kana mamaki su ba ba kuɗin fa Figos ne kawai suke da kuɗin fa dalar ce tasu ce in suka ce yanzu sun yi kreditin account ɗinka da dala kaza shi kenan ya zama an yi kreditin ɗin alabar shi kuma yaya za a yi wannan kuma ya rage nasu da saboda haka abin da nake so in ce duk abin da shi yasa al Malik yana da wata magana Ya ce da ɗan adam zai ɗauki wato fata ya ce ya mayar kuɗi a wajen shi ya zama kuɗi saboda ya ambaci cewa zan yi a ce an yi ƙari a ciki wata zan sa lakarihtu ziyadata fi saboda haka abin da nake so na kuma muka tuna ai magabata sun yi abu da yawa don haka shi kuɗi abin da gwamnati gwamnati in aka ce gwamnati ana nufin regulatory body ta ce ta yadda wannan abin kuɗi ne gwamnati a nan kamar cbn kenan ta yadda wannan abin kuɗi ne mai bayarwa da mai karɓa duk suka yadda wannan abin kuɗi ne mai saya da mai sayarwa kuma akwai regulatory body kuma yana da kima wannan ɗaya sunan shi ɗaya wannan ɗaya sunan shi ɗaya ko wannan guda ɗaya sunan shi ɗari wannan guda ɗaya sunan shi dubu shikenan sai su mu'amalansu ko menene ko menene to amma a cikin mu'amalan haram da halal ke shigowa kamar yadda a cikin mu'amalan kuɗi riba take shigowa ko so da wannan maganar ba na ce cryptocurrency gaba ɗaya ya zama halal ba na ce ya danganta da ya aka same shi ya aka gudanar da shi Shi ne zai mai da shi halal ko haram musamman idan regulatory agencies na ƙasan sun amince da shi ya ce menene bambancin da ƙuri'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi wa iyalansa da ansab da azlam da na yi magana a baya to ai na yi bayani jiya kila tambayan an rubuto tutun tun kafin a yi bayani ina ganin shekaran jiya na yi wannan bayanin wato shi ko jiya wato shi ƙuri'a ana yin ƙuri'a ne idan mutane da yawa suna neman abu ɗaya kuma ba a san a nuna an fi son wani ko an fi kula da wani sai a ce to ku yi ƙura'a wanda ya ɗauka rabon shi ne an bar abin a hannun ƙaddara kenan sai mai rabu. shi ko wannan bokaye bokaye ne kamar dai yanzu irin masu zuwa wajen yan duba din abu ɗaya ne ɗan duba ma ai boka ne yana ce maka yana wakilcin Allah ne zai nuna maka ga wani abu in ka same shi Allah ya ce ya yadda kai in baka same shi ba Allah ya ce bai yarda ba illan yana ɗaura yardan da rashin yardan a wajen Allah cewa Allah ya yarda da wannan in ka yi to ka fita ka tafi in baka samu ba to ka fasa za ka yi wani aiki kai kanka kana taraddudi tsakanin abu biyu aikatawa ko rashin aikatawa sai ya ce maka to in ka sami wannan to Allah ya maka umarni ka tafi ka yi in ka sami wancan to Allah ya hana ka yi amma ka aje rago ko dan akuya ko kaza na sadaka kafin ai maka wannan to wannan haramun ne ina fatan mun fahimta wannan haramun ne amma shi wancan ƙuri'a ne tsakanin mutane domin kada a nuna an fi son wani lokacin da husuma ta faru ko mutane sun ki yarda dukansu kuma suna da haƙƙi madaidaici a cikin abu to shi kenan bari a yi ƙuri'a wanda ya fara ɗauka rabonsa ne ina fatan mun fahimci bambanci a wato shi wancan bokayen shekaran jiya da na jiya da na yau duk abu ɗaya ne wanda zai ce maka na tsaya ina wakiltan Allah ne ina wakiltan Allah ne a cikin ƙaddarar rayuwanka boka ne ina fata an fahimta a cikin ƙaddarar rayuwanka boka ne Allah yana son kai mu'amala da shi kai tsaye ne a cikin waɗannan abubuwa kai tsaye in kana da bukata roƙi Allah amma je a duba maka ya tauraron ka za ka samu ba za ka samu ba yaya kaza to manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko gaskiya suka faɗa ƙarya suka yi duk shekara sai ta wannan magana saboda ina garin yan boko zan maimaita zai zama karshen abin da zan faɗi zan maimaita kuma ina fatan Allah ya sa dan Allah nake faɗi kuma Allah subhanahu wataala ya sa mu tarayya cikin ladan wannan magana idan daidai ne Allah kuma ya yafe mana idan kuskure ne so da yawa mutane suna ruɗuwa da wani abu shine suna ɗauka yardan Allah yardan Allah yana da alaƙa da an an sami abin da ake nema na je wajen shi ai ina faɗa masa bukata ta kan koma gida bukatar ta biya ko ya ce in wani abu ina yi kaman an yanka wuka yanka wuka ake cewa ko menene kaman yankan wuka saboda haka sai su ɗauka wannan abin alaman wannan mutumin yardajjen Allah ne ko kusa ba su da alaƙa shaidanu ma sun fi nasara a wannan abubuwa shaidanu ma shaidanu sun fi nasara za ka ga mutanen Allah su Allah subhanahu wataala ma zai yiwu ya bar su da kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai yi in ba wani mutum in hana wani wanda na hana kuma na fi son shi shi kuma wanda na ba na ba shi ne saboda kada wannan hana shi ɗin ya sa ya je ya zama shi dalilin fada wuta Allah ya kare mu so dan Allah mu fahimci wannan ba yi su da wata alaƙa tsakanin yayi na ga biyan bukata da wannan abin da ya yi daidai ne ya bani wani sirri na gwada na sami biyan bukata baya da alaƙa wannan sirrin daidai ne wajen Allah ba su da alaka kuma ba shi da alaƙa da wannan mutumin mutumin Allah ne ba su da alaƙa mai yuyuwa ya zama daidai ne mai yuyuwa ya zama ba daidai ba wato ba muqaridan ba ne mai yuyuwa mutumin ya zama na Allah ne mai yuyuwa ya zama ba na Allah ba ne don ana batar da mutane da yawa har kiristanci na ga waɗanda suka koma ta dalilin wannan ya yi rashin lafiya ya je wajen likitoci ya je wajen malamai addu'a ya je wajen kaza wani pastor ya bashi ruwa ya sha ya tashi ya warke shi kenan sai ya ce kiristanci ne gaskiya na ga da ido na wanda ya koma christianity saboda haka suraken uwa a yi taka tsantsan da wannan babbar fitina ce kuma kuma nubba ce da mahalaka ce tana zama dalilin halakan mutane da dama da yawa daga wanda kake ganin su yankan wuka dinnan da yawa daga cikin su a matsafa ne ba yardan Allah suke nema cikin abubuwan da suke aikatawa dan haka ayi taka tsantsan Allah ya taimake mu sallu ala nabiyil karim اللهم صل على سيدنا محمد في وصل على سيدنا محمد في وصل على سيدنا محمد في الملأ يوم الدين سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين